من الشيطان لا يحل لك النساء بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو كوكو جواتن كرا وتن رمضان هجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم جبو ديا بتريه دو بأربعين دشدا Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don karkin sunayensa. Aya za mu tashi aya ta hamsin da biyu, kafin ta akwai assalamu alaikum wa alaikum assalam. Nam. bisa wata fatawa da mutane biyu suka ba su ne nan sabani a kan abin da ya sana'a in ka faɗi kawai tambayan ba ruwanka da fatawan wa'ancan ko in dace da su ko ban dace da su ba ya fi shi sana'ar zamanin ya ɗan jima yana zuwa kwata ne sai ya sayi jini na dabbobi haka shanu da wafe sai ya kafa shi sai ya busar da shi to akwai kamfanoni masu yin kaji su suke siya a wurin da kuma kamfanoni da suke yin abincin kaji su suke siya a wurin shi ne aka zuwa da shi gaskiya ne haramun ne shi ne amsa kawai ba wani bata lokaci wanda ya haramta shan jinin shi ya haramta cin kudin jinin kuma ma wannan aiki nasa irin aiki ne na nau'in aikin yahudu su ne waɗanda aka haramta musu kitse sai suka ɗauki kitsen suka narka shi suka maishe shi kakidi daga kakidi suka sayar da shi suka ci gaba da kashe kuɗi a wasu wannan maganan an yi menene zamani ya ci ya sha a kanta tuntuni saboda domin menene bai halatta ma wannan abincin a tanade shi kada dinga ba kaji suna ce suna abun nan har mai yan uwa masu sana'an kaji sun kirkiri abincin kaji barkatai nan da wannan ne. wancan kamfani da ake taki da menene yi mai yamma ma muna taba je a wurin ka amma ana jin asalin ba takin kenan ba daga baya ne suka faru wannan abu dai duk abun da aka haramta sai an ce wa musulmi ya halatta don mutanen da suka canza kalmar shahada La ilaha إلا wa Muhammadu رسول Muhammadu Abdullahi wa rasuluhu suka canza suka ce a kakka yadda kana da yanci human right kana da yanci in ka ga dama ka bautawa Allah in ka ga dama ka bari ka tafi tsirara yau baka isa ka sa ɗanka ka hana shi zina ba ce ina da yanci ba ba Ta wannan karamin Allah shi sakamakonsa ne wanda yake fita a hankali a hankali Allah ya fifita ɗa namiji a kan ya namijin nan aka fara halitta aka ɓalli har ƙarƙarinsa aka yi mace saboda kada ɗakko masa daga wani jinsi ba za su shirya ba shi kenan yau ban san waye ne ba ba yahude ne ko mulhidi ne ko eh, mission ne suka ce a'a don namiji da mace duke ne kai duk abin da ma namijin zai yi mata za ta yi sa ko sama da haka ba wanda ife wani a ciki ce to wannan sai dai wancan mutumin din da darawinu ya ya halitta cewa daga biyu yake amma ɗan adamu da yadda da wannan ba. ko ta kwanin ana don hawa ku. sai dan adam duk ɗan a kafar harba ta jira ana ce ce ɗan wance ɗan wance in ka bibiya shege ne to haka wannan bi'a ce ta ɗabi'ar mutane ba dole ne ta zama haka ɗari bisa ɗari ba amma mafi yawa komai da ake da namiji ake jingina ba na ɗauko ne daga jini ne na gangaro na tawaran saboda ɗan kaɗan da makirkin su kenan gazawar sikiri to da kana haka nan idan Allah ce wani abu haram ne to kuɗinsa ya haramta menene ɗinsa ya haramta cinsa ya zama haram kudin ma haram ne da to ba shi wannan abu illa ne haɗari ne aka je aka kiwata kaza kazar da aka kiwata aka dawo ana cinta me ma ba zai samu mutum ba jika sai sai gyaran Allah ya yiwu ban ce ya yi ba ya yiwu wace ce wace da ake fama da su yau zazzabin bana ya saba da zazzabin bara maganin da aka baka bara ka sha ka warke banan ka sha shi warke warkewa sai an tsara masa wani abu saboda ciye ciye haram haram haram makaruhi makaruhi Allah ya hana wannan abu mutane su ce to Allah in ya san wata bai san wata ba wannan ya sa Allah Yahudawa suka saba wa Allah saban da ba wanda yi shi a duniya shi ne a raina ma hankali yanzu kamar ni da yaran nan ta ina fensar hmm? ina fensar dina ta gudu to irin wannan da ake wa yara fa shine ya buda suka wa Allah ita bata sirru ya tsere ya da duwa wani eh? za ka yi izo yi dudduwa kafin ya zo ka canza masa ku haka suka yi haka suka yi wa Allah an ce kakkul farauta ranar asabar kifi ranar lahadi kifi ake kifi ranar asabar kifi yake kifi ranar juma'a kifi yake amma Allah sai ce to ran asabar kan ku yi a addinin ku an haramta muku shi kenan suka fatar ko ranar juma'a asabar ta waye gari kifaye suka shiga suka cika na yi magana nema yan kokin da su dinga canza min sunan shi ko wane mai rugu kowace tsiya ne dai don ma da irin wannan lokacin farko nan da ake sawa ya kwashe kifi suka sa a kanan lahadi ta kwashe kifi a gaggawa wannan mai bambanci sa <laughs> Allah ai ba mu saba ba ai ba mu kama ran juma'a ran asabar kace kan mu kama wannan shine makoman ai ko yanzu mutanen mu sun fara koma a ranar juma'a wannan yake shi an dariƙa ne karfe biyu za shi yi yake ni ɗan izana ne na yi sallah ta tun karfe ɗaya shi ka sai aka waye gari kasuwanni ba su san mana jima ba yau ga gwamnatoci na tunanin su ba da hutu ranar juma'a duk a tafi a yi sallah wancan ya zauna kofar eh, masallaci a cikin kasuwa ya rage za su yi fatawa kana nan za su yi fatawa ke yin kai sallah a masallaci a juma'a kana jin za su yi ka to kai sallah a babbar ta yi sallu fi da kaki ne kau ba ta mata una kullum addini musulunci shi ne ɗan koma baya shi ne wanda ake masa kallon biyu ahu jahili zai zo sai nuna zai ma waye kai da kama karanta karatun amma wayo ballanta na ballanta na kuma wanda ya haramta abu Allah ya tsare mu sai a yi nasara a addini yanzu nan zan ta na addinin ka yanzu nan za a ce da kai haram yanzu nan za a yi maka kaza an ka ta yan fata fata wannan wata rana sai ce me ike da suna ka da mutum ya wani kwallo ya ga ya kalla rauni ai ya gaji kugunsa Allah bai wani amma kogonsa jiya ne wani dan a shi ma ba na zuwa zai kullum kullum wanda malam sami ka kawo malam sami su ko jiya ka zama da wannan ce ga dan uwana ya gama jami'a shi ne ke sai malam asalin sallar nan fa wanda ake haka tsofaffi ke yin irinta ba ka ta yi ta ba tsofaffi ne a aka hannu amma samari suka ɗauke ta ina ina fa irin irin iza ne zai iya yin irin da wannan dan in an tashi da yaga ya daga hannu ya ji kun ga daga hannu ka fice ka ta dauka bashiyarsa aga aga yi daga hannu an yi tilawa yi tilawa ya gaba ko kuma ya karanta kanta kawai in ya tashi ba in yi haka su abdullahi ba da suke Hmm, daga haka an daga bayan ta hannu a irshadu saliki an ce sifatun rahibi a wani abin menene sai a ce haɗu wa man kibaihi dauda da kafara amma ya ta shi dauda da cikinsa dauda da taifarsa haka ba baɗani kenan haɗu wa baɗani yar sauya ya daihi wa wa baɗani kaga ga ai ka ko batani ga n'o na na haka in ka kadin da je da ku daga ya zo da siffar lalace ya gaji ya ga ita ma ana sallan tsofaffin can ne kuma ga wani ya zo da ita daga can sallan tsofaffi ne an yi da su sun ki bari shi ko tsoho wani daga hannun ma aiki ne kusan hannun ya san dare ya san dare ake motsi irin wannan gajen darka damu wa mahiya min al al-gafili na biba'i za ka koma daga wannan hannun wanda ka kakarawa kan ka tun kana dan yaro kake daga nan ga Allah fa so wannan shi ne ya jiyo ya gano ji ban je ba haka zaura da a a'a ba ka daga hannu saba zaura da kudi Allahu akbar a Allahu. ya yanko ne da kasan wani wata taliya shi haba jama'a ba a wuce kasan jama'a sai dai a kai su kan ko gaje ka koyo sallar kadda ba ta biyo ta cikin wa'annan littattafai ba wani a kayan ka kaje ka koyo da addini ba za a canza shi ba to ku gale mu wannan kama ce sauran tambayoyin yanzu sai dai ka rubuta dai da rubuta abu ne dama yana cin mutum yana tafarfasa yana kwanci a ɗaki yana tafarfasa saboda irin cin mutuncin da ake wa addinin musulunci cin mutuncin fatawar da suke wa addinin musulunci ta samu sai ga tsaye ta gittu ya kale da ita la yahillu lakan nisab ya rasulullah Eh, wata mata daga cikin mataye ba ta halatta gare ka yin ba'adu bayan wa'ancan cincan ainihin banatu ammiku da banatu ammati da banatu khali da banatu khalati wala an ta wala anta baddala bihinna min azwajik kuma bai halatta an tabaddala min azwajin bihinna ka canzo wasu mata da su kasu ai sun shafa ba an ji gogoron maya an yi farambiya suka ce sun zaɓi Allah sun zaɓi manzon Allah kaga ce to gafa kama ku shi ma ba zai ƙara kanza ku ba dama a sake ku an shiga sulhi ba za a sake ku ku ba za ka duk ikan mace ta kai da kyau ba zai sake wannan ya kawo waccan ba nan zai tsaya walau a ajanta ka fuska hunna ko da kiransu ya ainihin birge ka suna nan su tara nan illa ma malakat yaminuka to sai dai kawai abun da daman ka ta mallaka wannan ya halatta wa kana Allahu ala kulli shay'in raqiba Allah tabaraka wa ta'ala ya kasance ala raqiban ala kulli shay yana sa ido akan dukkan komai wannan hasa ke sake sake-sake da ake a zuci Allah na sa ido a kan sake-sake yana jinsa yana ganinsa ga wani ne sake-sake 那也不值。 saya ya, something da biyu wahada syukrum min Allah alladhi lam yazal شكورا لزوجات رسوله rasulih الله anhunna wannan wani yabo ne na musamman daga Allah tabaraka wa ta'ala alladhi lam yazal wanda bai bushe ba da da wannan siffa ta yi shafuran haka ike kuma bai gushe ba yana yabo yana ya yabo yana yabo haka nan ya yaba wa matan manzon Allah ya jinjina musu haƙuri da suka yi ko wajen fagen da'awa haka aka dinga komawa da su har wata ba daga cikin cikinsu sai da zama kaman kundin kundin dawon aka ce ku karɓi rabin addinin ku daga waccan kuma ya ra'udu ina za ka ji an kawo hadisi ɗaya biyu a badi za ka ji kila na uku sai wani ma da nasa ake farawa yaƙi ne mu'amala ne kasuwa ce zamantakewa noma ne wane ne magunguna ne za ka jin an yi hadisi ɗaya biyu na uku za ka ji a ciki ba zama suka yi ba kawai dafa ba ke abinci duk karatun da ake bayan sun dafa abincin to da su ake karatun ba zaune suke ba saɓanin mu zai zaujati rasulihi radiyallahu anhunna haitu ترنا الله ورسوله والدار الآخرة سندا عن كراسو سبا بهوشي أن ذون الدخول إذن الله قلت كتيسو دمن ذات الله شيكينا وكما فرق أنفر إن دنيا كتيسو دكالي كلم دنيا كذو ذا أب الله muku a أمكو أمن لي da za a ba ku sosai duniya ku haɗa holin ku kuce in kuwa Allah kuke so manzon Allah kuke so addinin musulunci kuka zaɓa za ku taimaki addinin musulunci tare da manzon Allah to shi kenan ga sakamakon ku gashi gashi gashi gashi gashi sai ga wata takardar yabo daban ma yawa duniya idan ka yi abun ku so ku gani a wata makekiyar ma'aikata ko a wani bangare daga cikin bangarori bangaren wajen tsaro ne a'a bangaren ilimi ne a'a bangaren ina ne dai kayi wani kayan bigin da bayan an yaba maka sai ka ga an rubuta maka wata takarda ta yabo ta daban sai ka daga nan da yake iyakacinsa duniya za ce to yanzu abun da za a yi an yadda ka zama ɗan ƙasar nan jihar an ba ka fuloti a GRA in ka gama aikinka ko an yi ma transfer ka je duk inda za ka dawo in kana so ka zama ɗan jihar nan an karɓe ka Allah sarki wani aboki na ke ba ne labari sai dai yanzu ban san inda ke ba amma dai wajen tsakwata-tsakwatan nan yake wajen malam na ya ake na gama zan tafi yamin fiha yamin nasiha tun da nan dan uwana ne ko zan kace yamin nasiha yamin fiha in kula da kaza in kula da kaza in kula da kaza ce an gama idan wani abu ya taso ka ba fi shawara kan kaza ka ba fi shawara kan kaza amma fa in ka zauna da shugabannin mu kai musu magana na ce ba na ma zama da suri kuma ba a ba da sako ta gidan rediyo sun yi aiki can wata jaha ba sa wankan janaba mafi yawansu a jihar ba sa wankan janaba suka yi aiki suka gwada bikinta su biyu suka zama da kakwai shi ne mai anguwan garin ce to kun yi bikinta kun nuna iyawa ga shi ku ba 'ya'yan wannan jihar ne ba a yanzu na mayar da ku 'ya'yan wannan jihar Kowanne ku an ba shi floki a GRA ya fara ginawa yanzu in ya ga dama duk inda je aiki kasan harkar aikin gwamnati kana zaune a nan gobe za a ce tafi gari kaza to amma shi ya yarda da su kuma sun yi aiki sun gama su su dawo jihar su su zaman su su 'yan jihar ne shi kenan tsautsayi ba sai suka je za su yi sallama da sarkin garin ba na al'ada shi kenan sarkin garin ce to mun ji labari kun yi kokari kun taimaka wa 'ya'yan kaza kun gwada bijinka to kuma har ma gwamnati ka ba ku fuloti a GRA to wani mahaluki wani yare bai iya zama a jihar mu ba shi da haƙƙin mallakan floti saboda haka nan ku yi wa fulotin kuɗi a biya ku a nan tono ne suka yi masa kuɗi suka yi masa kuɗi nan ke aka ɗauko kuɗin su aka ba su suka soke suka ɗauko da kansa suka dawo gida yake to kaji da ake zaune a kan a faɗa min ya ce shi dai gaskiya ma'aikaci ne shekarar sa kaza da ni ba kuɗi ya zo nema wuri na ba ya san ban da su a a yan uwantaka ne ce to ga halin da ake ciki ga halin da ake ciki mu ko yanzu nan ka duba akwai yankin da za a ce masu ne kaɗai za su zama a wurin wannan kuma da kasar kata karatun sahibul akali mai gizo in kana hakila wa illa na tarku a to saboda kana su wa'annan matan manzon Allah sun yi musulunci aiki sun kyautatawa manzon Allah duk wannan sun kyautatawa Allah don haka Allah ya turo da takardun yabo Shi ne wannan ayan ta hamsin da biyu la hindu laka aka tabbatar musu girman su a gidan gidan manzon Allah gidan su ne lalle su ne iyayen gidan iyayen mominai آه، أن رحمهن وقدر رسول الله عليهن إن ذي حيث اشترى الله ورسوله والدار الآخرة عن رحمهن شين الله إذن قد سوهرنا الدنيا وقصر وقصر رسوله عليهن أكا كيفي من ذات الله أكاسو فأنت كيف أكيد إيكا إذن إيكا رسول الله عليهن la ta wasu ta fasu to ba haramta maka ba ma annabi haramta wa ne faƙala la ya hillo lakan lisa'u min ba'adu sallallahu alaihi da ku duba fatan inda ka turji ban tasha hmm? suka ce sun ji sun gani wannan shine daidai ya rasulullahi to rasul ba ga sakamakonsu hmm? yau ga sakamakonsu بعض زوجاتك بعض زوجاتك باين ما تنكع الموجودات يبدو ولا أنت بدل بهن haka ka حتى تتنزو mata بدل wa'annan. tare za ku rayu tare za ku mutu tare za ku tashi da za a wuce gidan aljanna yanzu ya za ka yi wani arne daga can ya ce matan manzon Allah makiya manzon Allah ne ma'ana kila in ba ka gane a dinda mun san alamarka masu cewa aisha ta yaudari manzon Allah ko kuma dai in fito baka ta wata hanyar wadda ka fita ne masu zagin matan manzon Allah la sayyaba aisha da mahaifinta saboda ita ta fi ba da rayuwanta rayuwanta a gare shi to don haka kuke zagin ta don me za ta kyautata wa wannan tsohon ta anabtar da shi ta taɓa jin dan suna zagin eh, ummu jamila ake ta amma latul haɗari ba kana zuwa tun ba? ko ba ka zuwa karatun su kai kana sauraron su haka ka san su ka taɓa jin inda suka zagi hammalatul haɗari kai shi ma ba ka gane ba wanda labarin da ya zo a cikin haddar ya da da mijin na ta ga mijin gaba da hamalatul hadar ta taba yin suna zagi kuma yadda eh, ba su taba zagin abu lahab ba amma ka ji sun zagi abu bakar ka ji sun zagi umaru sun tsine masu ba don komai ba saboda sun tsaya tsayin kasa sun taimaki annabi wanda ko da basu taimaki annabi ba ha suna murna da su suna abu haka da su wai a matan ma da aisha ita ta fice wata kawai ta zauna ta fashi a gaba ne duk rayuwanta gaba ki ɗaya me zai faranta wa manzon Allah rai a cikin maganganu za ka ya gane haka ka ce shi ma za a gyara ɗaki har wata nan ta sayo wani wani mayafi mayafi ike ko da ne ta kawa ta ɗakin annabi zo yi gani ce kashi wannan adan ya yi yawa shi kuwa zai sai abu baya so sai dai a gane a fiskarsa sai zauna a waje aka ce kan ta so ta zo ta ce muna tuba da Allah tabaraka wata Allah muna tuba da manzan Allah me mu ka yi yau gidanmu ba za a shiga ba ka ji lallaba yaushe za ta bata masa iya maganan da tsara maganan tuba ya riga neman dalilin tuban me muka yi mu tuba ga Allah a'a mun ma riga mun tubar wa Allah mahaliccinmu gaba ɗaya don saba wa miji saba Allah ne kaji wani fikin saboda haka nan muna kuma wanda aka wa laifin muna tuba zuwa gare shi kafin komai Wani laifi ne muka yi da ba za a shiga gidan mu ba ce labule ce labule ne a tashi ta je ta kacce tashi sannan shiga ka ga wannan tana son duk abun da annabi zai ga yana da kyau duk abun da zai faranta ran annabi duk abin da zai kaza kamar Allah ya halicce ta saboda haka sai yasa duk inda yake jinya yana tunanin ga tsofaffi kila sun fi hankali ga wane ne amma dai tambayan da ke ida ne ranar aisha saura kwana nawa da yake su ma masu hankali ne suka taru suka ce to kunga mu bashi jinya a ɗaki ɗaya in Allah ya bashi sauƙi a koma rabon kwanan Zaɗi inda kake so kai jinya ce to dai a wajen Aisha bin ce ce to tafi waje a raka ga kamar kana kallon sa wannan ya ɗauki wannan wannan ya ɗauki wannan ga kayan ma wannan ga menene ɗinka wannan an je an gyara masa kaga ai su ma ba za su zo ba a ce me ya kawo ku mu muka taru muka ce ya zauna nan kowa zai zo idan shi a nan da hankalinsa kwance ike a nan ta sake barin wata aya mai nuna kuduran Allah alama tana fanshi hatta tana fassara inda ya kalla kallo in ya kalli abu za ta fassara shi kuna karantawa a da kuma duk da littafin ma hadisi inda jinyan annabi inda ya zauna ina wannan wanda ko dan uwanka ya zo zai duba annabi lokacin baya magana ma sosai sai ya kura maka ido sai kake bin idon wajen ina yake kallo a jikinsa kiskarsa yake kallo ko kafafa ko menene sai daga saitin kallon nan asuwakin yake kallo sai ta kana son asuwakin ne sai ya haka ta karɓo ta tattauna tauna shi ta gyara shi ta furze shi kai abuna ɗansa ta danka masa a to ya zuwa ki da kanka hmm? ina matan haka za ta ajiye ta a ƙasa fa ina wajen wata na yi haƙuri sannu ko yi haƙuri kamar yawa a wannan abin za ta yi masa sannu nuku yi haƙuri a cikin dole ba kai yau shawar ga iya kuma ce da jini ya yi ba ibrahim to ka duk magana ba da wuce da ba ce ba sai ba ne kai kuma duka shi za ka yi mai rubuta ba da ɗan luka pop pop wanda ba ne ce hannu yaro kamar wannan ba ka iya sashi kan cinya don na san ko ba gane kuke ba yaro kaman wannan nan za ta in kaji yarinya na tsandar kuka in ka bi ka je sai ka tsada yarinya zaune a kasa wannan zaune a nan sai akwai sai a sabu minti talatin dole sai ka tashi ka je ka gani in ka gani yau da kai ya za a yi haka ta idan zai haƙuri to shi karan kansa manzon Allah ba ta bashi a shimfiɗa a ƙasa ba ɗaukar shi kai ta rungume shi ta ajiye shi kamar yadda ake runguman yaro in ka ci gaba da bin magana mana zuciya hankalin ka zai tashi so kuma sannan in me zaginta me kai da kake zaginta me kai ma saboda tana sama zan Allah kai sa kai bai ma daɗi ba aiki ayyukan da kai bai ma daɗi ba so kace shi ma a yadda shi a ƙasa kamar yadda ake yadda wanda ake yadda kai shi a ba ta yi ba ايسي اكتوبر و الله افيلي هنكلي دادا اظن اكل هنكلي دادا ابو تتعوى على دشي ابا زلم ان حلا كذا بتنشي عن تاري هو با احدا كيدا وندا احدا كيدا با احدا كيدا تنشي فتا فتا جيك ايشي اكا كده كده سماني كو تنا جا عن كلي عن كلي وتنا كو دا دا بدك كو كن كلي كده كده كده مانكا با احدا كيدا ya za a yi mu zimu haɗa kai da mutumin da yake wannan kiyayya ta aisha su sa wa ɗan bunsuru sunan aisha su fiye ɗan ɗan bunsuru nan da ranfa wai wannan kukan da yake da mai aisha ke kuka inda za su damke ta haka za su yi mata ha ai ko gida ba za mu zauna tare ba ka nemi gidan da za ka zauna neman gine ni da ni na shiga gida kana ciki na fata kenan hankalin ka ya kwanta na fata inda ba gida na ne ba in kwana wanda za ka fita a nan nan za ka fita yau ce za a yi ma wata kada wa'in nan yau ce za a yi ce to don allah ne ya ma munafunci duk wanda ke alwata kada shi me ya munafunci ba wanda ya munafunci ne kai ma dan shi Allah da ya sa ku kada kai ko tsakanin ta da uba ne za a raba gari in ka ne za ka bar gidan mun gwada su yanzu su gabo da su yawa za mu bar ma gidan gaskiya ba za mu zauna ta ba za mu yi maka da'a ba don ba kai wa Allah da'a ba ba kai wa manzon Allah da'a ba kai ma la da'a talaka ko la da'a talaki ولا أن تبدل بهن وبهن من أزواجه أي ولا أن تطلق بعضهن فتأخذ بدلها bai halatta gare ka ka saki wasu ka nemo wasu badalin su ka kofe su da wasu wayannan matan sa ne har zuwa aljanna binassin qur'ani bai ma halatta a canza su ai ya mutu kuma ya basu suna nan amma wai yan shi'a suna iya zagin fa suna faɗin maganganu wanda maganganun ko da ban bari ba maganganun suna nan jirgina fan kun sun tu kagana fa za a Amna hunna da wannan fa amna hunna amincin su ya tabbata biya za da wannan magana su karga lalle sun aminta duniya da lahira minar ad دغه شوی ومن الطلاق کو ودا افکه سوا لان الله قضى ثم ده الله يا ايه كنتي انهن زوجاته في الدنيا والاخره تسمعون كيف ابو شك عليه هي ما انا باب شك شيء اجاب dan uwa a shawara irin ta addini musulunci ka tuka daga wannan ba musulunci ne ba tallafa muku aka yi gadon sikiri na aka zo aka yake ku aka zo aka wata tsakiya malamai duka na duniya na can gaba ɗaya afirka babu wani shiya malikiya gaba ɗaya mutane ne suka yayyu bayyo aka kawo musu wani abu yanzu ne aka zama wani shirme san ake shiga karara shi kaza da kyau tsari kaza kaza tsari kaza kaza sun yi gasun sa ta ko ina sun sa sun marana a tsaka kasa samu yara don ba wani ba za a ce boko da mai wani abin da ke zafa inda zo shi wanda shi a ta boko ta zo yan makaranta ne musulunci zalla ko aka tashi amma ne ake ah, aka samu waliyan Allah sun sauka daga gaske musulunci za a yi ake ake ba musulunci ba ne ba kafirci zalla kana ne ta ba na jin ka sosai eh eh shi ne sun aminta daga kishiyoyi shi ne kishiya sunan ka sai shi ne zarra a sunanta kenan kishiyar kalma ce fi duniya wal akhirah sai in ka ga mutum ya shiga shi ai ka tabbata bai zuwa makaranta a a kallata kallata ta kafu dama da lacca latta ce ai lacca, ai latta ai latta aka ba ta tallata wa almajirai wasu suka shiga suka gade lamarin menene su ma duk wanda suka bi su sun fita daga zaurin karantarwa sun koma lacca. karatu zama ake ana karantawa a biya ma karatu daga farko karshe shine kasan addinin musulunci amma zanga-zanga aka tuta kona tuta ba san shi ba sai ta wajen shi mu musulunci kudin shi muka yi me kuke shirin yi aljawabu ma tara sa'ido yaro sa'ido ba ka fa mai yin takabul lokacin qur'anin ce eh, to sa'ido muna nan zuwa muna nan zuwa ba ta na ce ina nan zuwa ba ballanta na ce ina musu an huta a'a mun musulmai muna nan zuwa ƙor'ani na nan sunan manzan Allah na nan bayanan malaman hakika na nan tare da mu yara na karatu na addini suna daɗa samun nutsuwa wanda ya karatu ya haukace zagi wancan bantalo wannan rugudo wancan za karatu ya yi ba amma wanda ya karatu ya yi boom ya taga ido ya kalli barna ya taga ido ya kalli barna bai da iko sai yan na kusa da shi wannan na kusa da shi sun ishe ka ce za ka je kafa watsa labarai kullum kai karatu ka tura musu kana ka karantar da duniya ta wahalar da duniya dai amma ba abin da ka koya wa duniya zauna irinka ya zauna ka suna nan zaune a inda suke zaune za a haɗu ita ce haɗu wanda ake magana za a haɗu ba mu haɗu a mikin ba mikin ke tara mu sai gaskiya ke tara mu kuma ana nan zuwa ana nan zuwa ba na mutum ɗaya da magana sai wane ya mutu an huta shi aikin banza yanzu aka bari wane an fashe shi a masallaci an kirka masa bindiga yanzu komai ya kada gina shi ba ba abun da ya sanai dan kan kani ba ma wuce min al'ilmi illa kalili miliyan ɗaya sana fashe wancan an tare shi hanya an shaƙe an murɗe ban yi a banza in dai kashe da kashewa na hana addinin musulunci ai ba ba a same shi ba abubakar ba kashe shi aka yi ba shi wannan ba kowa ya san kashe shi aka yi ba poison aka ba shi likitansa suna abincin da aka ba shi masu ilai gano kafin mutu ya gano ya ci poison likitansa wanda ana yaban likitan likita irinsa a duniya a lokacin ba kamar shi lokacin suna cin abinci tare ita tsire hannunka an yi banza Ya ce mai ya faru ce an sa mana dafi wannan dafin ba yanzu za mu mutu ba ba yau ba ba gobe ba sai bayan shekara ana sa shi wannan dafin din wanda ake so a kashe shi bayan shekara in ma ka gaya mutu shekara ba ta kai ba to kawai ajalinsa ne dama bai kai wace shekaran ba amma ba haka ba zai kai amma ba za mu tsallake da ba Gani da kai za mu mutu tunda na fi shi ka dai kokari ka tattara gwamnatinka ka nemi inda za ka danka ta ayyukan da ke gaban ka ka tattara ka gyaggyana ka kuma ka karfafa bai shi ne yi ta kamar usulobin yaran zamani ke haka dan uwanka ya rike hannunsa janyo shi ciki shi kawai koma baya da dan kafa a bisa arna bisa kan ga umaru ya dannu ya ko zauna ya kuma nuna umarancin nashi Allah kuma ya karba to shi suka duba suka ce kai wannan to abinci ma ba sa abincin da ke so ba balla na ka ce za je ka sa mata a ya ma ya ce abincin tukuna ko da ka na ka ce kai wannan sai dai duka da hannu aka shirya tsakanin rome da farisa tsakanin yahudawa da kiristoci da majusawa ana ta yin shi'a aka shirya aka ce to aka shi suka yi mitin abdullahi bin saba yahudi ne abu da ulu'ata ba majusa ne wane ne ban rike shi ba shi kuma kiristan ne aka yi mitin aka yi mitin aka gama wa zai aiwatar wancan arnin iran da za a ce a kudu ulu'ata yake zai isa shi kaga kabarin sa yanzu ana bautan shi yana daga cikin manyan har yana da ranarsa ranar barden kare lalatattun lalatattun ne ana kone musulmi ka gama zama rikiya ya ce kana nan kana ce musu mahaukata sun kama matarsa kana ce musu mahaukata sai ga kanka yana koya wa kannansa zanga-zanga a cikin gida ku zo mu je ni ne wa ne kai kuma kai ne wa ne biyo ni ka dinga Allahu akbar su dinga karaɗe gida kana nan wai kai ranar sunna ne sun biya sun kama yayanka saboda fara. to saboda haka nan wani jaya sun ƙare sun ƙare aka kai maka hmm. me aka yi ni kuwa suka yi shirye suka yi suna shirin nan gaba idan suka fito to kifa da kwalara yi sun yi kuskure ba niyan fitowa suka yi ba aka ga kamar niyan fitowa suka yi eh, suka kifar da abin da suka kifar aka kifar to yanzu shirin da suke ba sun yi gom sun daina zanga-zanga sun daina za mu ɗauko malam wane za mu ɗauko ɗagusu wane za mu ɗauko wane ne duk an bari an yi gum ku jira labu da al'umma su farka sai dai masu jama'a komai yan tara suna gaba komai duk da wannan magana wa nan ita mata ita ba akwai inda ya kamata ita ba لأن الله قضى أنهن زوجاته في الدنيا والآخرة لا يكون بينه وبينهن فرقة باب ربوة كان النبي دواء إنما كان أصلا ولو أعجبك حسنهن كودا ثورا ما تنكنسو يا برجك أي حسن غيرهن فلا يحلن لك باه حلت ذلك الا ما ملكت يمينك سي ابون دا من كتم لك اي السرار فذلك جاهد لك لان المملوكان المملوكات دومين برروا fi karahati zaujati lasna bi manzilati zaujati fil idrari lil zaujati domin wa'annan bararru bayi fi karahati zaujati a kyamun mata lasna ba su kasance bi manzilati zaujati kamar mata aurewa saboda haka nan ba a damuwa da ita a fil idrari dole za ta zo wani abu mai kama da haka amma ba haka ba ta durkusa mata amma ba durƙusu ma'anawi zai tausi ake kan Allah ala kulli shay'in raqiba Allah mai sa ido ne a dukkan komai ai muraqiban lil umuri shi yana kiyaye al'amura wa aliman bima ilayhi taqulu ya san abin da waɗannan za su yake komawa wa qa'iman bi tadbiriha sai suke da tafiyar da su ala akwali da zabin wa ahsani ihkami ya kana ce a tashi ne kai da sauran na da sauran mai abin na ci gaba da ga yi zuwa assalamu alaikum wa alaikum assalam bayan zuwa يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم بما غير ناظرين إله ولكن إذا دعيتم فادخلوا ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أظهر لقلوبكم وقلوبهم كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان لكل شيء عليما سبحان الله أي kila ko kala tambaya ma ta fata sawon giwa zai ko take na rakumi ya ayyuhal ladina amanu wannan tarbiyya ce gare mu gaba daya kai na za a samu wata tarbiyya a alqur'ani wurin ina za a samu tarfiya rayuwar gidan annabi abin ake gudanawa a gidan annabi shi ne ake so a gudanar da shi a kowane gida saboda haka na kace ya ma abota imani la ta buyutan nabi kada ku dinga shiga gidajen annabi kada ka ɗauka kamar yadda jahiliya kan yi sai ɗalibin malami sai ya ɗauka ɗan shi ne sai ka karance shi a cikin gidan ya zo wurin mamata ne yaushe aka yi wa maguranci wanka aka shigar da shi cikin musulunci me alaƙanta da malamin iya ka iya biya maka ne fa kawai mata sai ka tana ganin ɗalibin mijinta ai ɗalibinta ne kai wane zo ka ɗauka min wannan abun ka kai min shi gida wane zo ka je ka sayo min ka ba da wani dalili matan manzon Allah ba kowa zai magana da su ba ta in za ka yi magana da su akwai sharuɗa da za ka cika su za su cika sannan ka iya magana da su amma ba zai yi ba ɗalibi ya je ya tadda matar malamin sa'o tana tsirara shin ku tsirara to a ban mamaki ma ya je ya same ta kwatan kwali mamu yaron ya kai shekara bakwai a tadda ya je tattamace shiga inda mace take mu kamar irin wannan in zai je gida sai ya yi sallama sai ya assalamu alaikum assalamu alaikum yaren mu sai su ce imitis mino don assalamu alaikum ba ji ba sallama nake ko ba ku gane mai nake ba ba amma wannan bai je gida ba sai dai gidan dangi sama yanzu an koma da za ka gani ya sako da jallabiya da ko da ya zo zai zai ina tambayan maman ki ta bashi shawara ita ce uwar shi shi gwamnatin su ustazu din shi shugu alade mai kama da alade to alade ne aka ce baya kishi in wani mijin ya shigo inda ɗan yake ɗan ya yi daki in ba suna dabbobi masu masu kishi yanzu kaga in aka ce ga wani mun sa ya yi kuka a can cikin wancan garkin nan nan ya yi kuka to fa ba zai yadda bai zo maka cikin matan shi shi ma wancan za a haɗu za wannan na gangarowa na kuka wancan ma na gangarwa na kuka sai ga ya fara kanta kafa kora na tashi domin ya zo neman matan shi saboda kanan bai isa ba shi ma wannan bai isa ba sai an raba in ku ba an raba ba abu ne fitar na ke fada a lokacin na mala har kisan kai a kai amma wanda zai je kai dala je ka wa min kaya ka ce wancan tala gabun yana karkashin gado kushin ka ko kuyi ka ba ba zuciya to sai dai in ka riga ka ɗaya ya za ka yi tana da kiyaye sigar mana tsari su ma da suka ɗaɗɗaibo ɗin wallahi ba su san yi ba shi bai san kare ba ko in za ku yi aure ku tsaya ku tace sosai ku tsaya ku karanta addini ku yi amfani da littafin addini wurin zaɓen wanda za ku zaɓa ita ma ta yi amfani da littafin karatun da kai wurin mijin da za ka aura don in ku ba haka ba za a waye garin ana karatu da dinga cewa da ni ake wannan karatu ya ayi ladina la tadkhulu buyutan nabi masu imani fa zalla imani ya shige su kar ku shiga gidan annabi ku ba muharramai ne ba gidan ba a shiga kaga ina tsalin da muke inna da ana mana kallon yan ƙauye ana cewa ai wani na tsari wani kulle yake wani menene ba yadda za a yi ka ga matarsa wani kaza ne je ya tsakko mata ruwa biyo mata ice ya tsakko kara a daji ya kawo ya tsakko harawa ya kawo ita tana cikin gida amma fa duk abin da yake bukata a kan kari gashi nan wannan shine musulunci illa an yi uzana lakum sai in an maku izini san kuwa an gyara gidan an tattare an jijjara an saita iya inda za ka shiga su wane ne na wurin ila ta'ani gairi nadiri na inahu ba ku na ba ku jira nunansa ba ba na ku zo kafin a zauna a yanayin kafin ana hira ana jiran abinci ya kare a yi ta hira a ciki walakin idza du'itum kuna waje da gidan in kan kira ku an gama shirya muku abinci fa fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru in an ci abinci a watsi domin menene bayan an riga an gama abin da ke to kowa gida ayyuka na gaban mu ko yanzu ne isa yanzu da muka na kwana biyu nan kudin guda biyu ana tashi gaba ke da kuwa kai kama hanya dama tafsiri ka zo yi ba za ka ce ka zo kai gaisuwa ba ai za ka da mutunci ka zo kai gaisuwa ba kai ruwa kai ne mai mutunci kai ne mai daraja kai ne wanda ya ci son ciyon kansa ana gamawa wayi gida in muka zama na zama zana muna ta tattaunawa ana ta tattaunawa ana ta, har karshen ta mu ɓata wani abu na tafsirin mu dan ba da wanda zai sa mana ido ana cikin da wajen zai to wannan kan maganar da kuka dina ta saka ta zai da kuka da zuwa kan yi amai kulla shi ta amma musamman wai ɗalibin ka sai ita bi wajen matarta har ta shirya wani abu na gafa akwai wacce take hulɗa da ɗalibinta har sayin gidaje suke suna sayarwa da ɗalibi da matar ko ɗalibi ne wani ta matan malami ce su yi ciniki a kawo naka a bata ta samo mai saye wannan ya samo mai saye sawa ba dai duba kukan ba ɗaliban addini ba ne ba domin kun saba wa annabi ya taɓa jin wata mata da suke kafanci da mata annabi idan da itun litami fa da kulu fa idan ba yin kun fa kuma wannan duk da dai ba wannan ne ta tsaye ba in dai karatu mun yi karatu an gama eh an gane abin da aka gane zuwa gida sai ma ka je ka nemi ko bacci ka rage wala mutta anisina li hadith kada ku kawar da damuwa da hira a ci gaba da hissi na fi jin daɗin yara ai kaza kaza kaza aka yi ai kaza kaza wallahi abu yana alhamdulillah ga rana ana yi amma ba shi da wahala sosai in hmm, kaza kaza kaza sai sai kayan kaya wane ne wane ne ba maganan hira an tashi to yi gida ala sina li hadith inna zalika inna zalikum kana yu'dhi an-nabiyya fa yastahi minkum kai annabi kin ga ta Allah abin da ba zai iya faɗawa mutane ba sai Allah ya faɗe shi don da yadda kace mutane na tabbata ko lokacin da sai muku da Allah lokacin in an tashi daga karatu kowa ya kama gabansa wasu ba su ji daɗin wannan maganan ba shi ka yi haƙuri shi ne musulunci in ba haka ba zan za mu ɓata abin da muka karanta in kana son gani na ko dai ka bari dai bayan sallah ka zo musamman ka gaya min lokacin da zaka zo don ba ka cikakken lokaci mu zauna kai ka faɗa ne abin da ke damun ka ne ma gaya maka nawa in ina da shi yanzu na za ga rana za ta faɗi wala fi na li hadisi wannan hira jin daɗin hira ba shi da mahalli a cikin addinin musulunci ba ka zuwa koyi hira koyi hira ka ce ka daɗa da masa kun zumunci kun ci naman mutane ne inda zalikum wannan tinkun nan da kuka aikatawa kana yu'zin nabi yana cutar da annabi sai mutum kaka ya fito ta kawai za ka labari na je mama ta ta bani shawara ta ce amma kai asaran mama kai asaran kuwa kai dun mai waya ya kashe ka ciro ne ka kashe na ba ka dama yi su ce kunyan ku sai ga shi ko ba ku sani ba za ka daga lokacin nan su akwai kowa ya kama kansa to ka ko ba za ka bar ainihin gidanka a bude kowa ya shiga kowa ya shiga kowa ya shiga matar da mutanen anguwa su bar ta halal kowa ina wani lafiya kaza ya yara a kan titi ai wanda ya gaisa ma da matakka ya cuce ka ya cuce ka ba a za kai masa sai dai Allah ya isa duniya da lahira ka nemi izini na za ka gaisa da mata na ce ba ka gaisa da ita mutumin ya sai maka ba sai Allah ya mana shari'a in ita na ɗebo abin da na ɗebo to sai in ji da zafin abin da na ɗiban Ba za ka taimake ni idan ta gaisa da kai kai sai ka yaga min ita sai mata fata-fata wurin wa za ta zo wuri na za ta zo ai za a ji kakka damu za a ji mai zan da jidan na kun yi fata da wancan ka sai ta sai ka ba kun sai ka wanke na zuwa sai ta gaishe ni malam ya a ah, to yanzu aka fara fara wani bawan Allah ka ashe da bayin Allah duniya ya aka yi mani ina manta ku faɗa min yasa aka kama da waya shi ke nan aka miƙe waya a kwace waya kuma da ta biyu ta zo za a yi bala'i sai za a karɓe mata waya haya haya haya haya aka ce sai mijin ya ji mijin na zuwa aka ce masa to ga ka ta zo waya waya amma kuma abin da matar ka ta yi mana ita ta zo nan ita ta zo nan ce to na fashe ta kuna shaidan ka ji namiji ne wallahi ya burge ni kisa kansa bai san wayan a gidan ba aka kama wayan a makaranta ana a'a alaji a'a alaji mu na mu faɗan baki haka ce ya ina an gama aiki can ina nemo muku abincin kuka jiki ka saya mata waya kuma har da fitowa ita kanta ta zo da wayan makaranta laifi akan laifi sannan kowar ma ta fito gida ta biyo mana labarin wayan yanta shani Allah ya ci kawo ya kai ka ai ba matsala ne waje a malam wancu ta dalhi ne jiya ka nan na yin ta ya gari da tunai shi ka mai kace mata ce a na ya ga mata sosai ya za ka gaisa da matan mutum da wanne dalili ko ka ganga hanya ka ɗauko ta a mota saboda ne har fa wanda ake ɗaukowa mama aka ɗauko masa matarsa a mashin ce ya gode can na ga iyalai sun je asibiti don abin hawa shine na ɗauko ta mashin shi na gode Allah ya tsada zumunci a haka kai duk duniya ta ga ɗaya dabban da ifi zama mara kishi alade duk kafashen da suka fi cin alade za ka gaba su da kishin matansu rayuwarsu ma daga kwalliya sai kwalliya don ana cewa faransa ce ta fi cin alade a duniya har ka dubi matan faransa ka dubi rayuwar faransa ko yadda dina fara ko masu fasaha sun daga a zauna a kalli wannan irin style din ɗinki za a fita da shi wanda zai sa mace ta zama abin sha'awa wannan irin style ɗin kaza turare wanda iri ne mai pizza wane ne mai da kaza shi aladu ne alade ina ta tafiya ba na ajiye abin nan ɗauko tarbiyatul aula da ke karanta jiz'i na biyu zai tabbatar maka da haka ka ɗauko tarbiyatul in ba ka gani ne ba ka ne ne ina ganin ba wanda zai wakilce shi ni ma ba da wuri na ba gani ban nuna ba kan ma laifin ba za ka kira ka ce ya zo kafi ka sauri na maka nuna masa wurin hmm? ku aka karanta wa irin yan kwanan nan suka zo ba a musu tarbiyya ba amma ana nan zuwa sai isa wasu cewa don Allah a fashe karanta littafin tarbiyyar nan in ma ba ka fashe saboda su ba ka fashe saboda mu sau da kan kayar su haini ku annabi na jin kunya yin ajin nauyin ku kuna zuwa kuna cikin masa gida kuna magana da matansa wallahu la yastahayi min al Allah baya jin nauyin faɗa wa mutum da ba kawai ki wa idan hunna mata'an in kun sake tambayan matan manzon Allah wani abun bukata dole ta kama yanzu bukata ta taso ta riga ta kama dole sai kun yi magana babu kowa a kusa so ga sharuɗa fas'aluhunna min wara'i hijr sai ku tambayi abin da ya zama dole ta bayan shamaki kaga nan ya zama sa'ani bi farilla ne hijab musu ne karancin hijab don ba kowane gidaje da ake da danga ba a zan bukoki ake ba akwai akan yi dangan gida na manta ɗan dangan da ake faɗi masa kafin a shiga gidan in ka je za ka yi haka sannan ka ɗan shiga ciki ka sake yin haka to a nan za ka tsaya ita kuma tana tsakar gida za a ce a ba ni ka ba Mun ka ɗan gida ne an san ka to shi ne za a ɗauko in majirgi ne a turo maka in sheburi ne a turo maka in wani adda da kake nema sai a turo maka amma ba za ka ga fiskar ba bai halatta ɗalibin addini ɗalibin musulunci ya yi magana da matar malaminsa fiska da fiska yana kallon fiskar ta tana kallon fiskar ta bai halatta saboda haka nan in har ta kama dole to ga yadda za a yi dole mata za a fasaluhunna min wara'i hijab zalikum ataharu li qulubikum wannan yafi tsarki ga zukatanku a duba fa su waye ake magana ne nan a dubi sahabbai su ba ma maganan sahabbai ba larabawa kansu sun yi suna wurin kamewa ba ga wani ina waka ba ina cewa wallahi matar makwacinsa ta ajiye hijabi ba zai kalle ta ba kai suna gida da shi amintacce ne ina da kame wadda in matar makocinsa ainihin ta ajiye ni jari bai kallanta sai a waye gari yau da matar makocinsa bai santa ba kuma ƙarshe suna gida da kamar yanzu zuwa magana makota na yin mace ta taso a anguwa za ta ji an bace wannan matar wane ce yau kuma na za a wannan ne, ai gidan wane ne wannan ƴar gidan wani ne malam fasikai fasikai har ne ma baya kallon matan ka kai kana musulmi kana kallon matan ka? har aka ce yana kasan wannan ƴar gidan wani ne ya kasan ta kenan wannan matan wani ce wannan ke yi tsarki ga musu Habbai fa kenan yaya mu da ba habbai ba ga inda muka taso wa inna da zukatan matan a kalli su kansu matan zai ce ni babu ruwa na da su ni babu ruwa da zai kiyar banza nan ne nuna da ruwanki da su tabbas an ba za ka ne nake ba ruwa na da su ba zan da ruwan naki ba ina ruwa na da su da ruwan ka ne hisa kace ina ruwa na me zan yi da kaza sauki a ba ba ka ne ba kamewa ne ba ba ka ba wannan ya wajabtar da namiji ba zai ido da ido da mace ba a musulunci dole a koma yaya za a yi a wannan rayuwar dole a koma wacce a yawon wakar na fi su kunna wala tabarrajana tabarrujul jahiliyyatil ula yi man jan da ce kaga mutum ya san yadda zai yi kabin duniyar nan ta kare kada ya mutu a cikin nan a cikin wannan dabarbaran idan sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab zalikum atharu liqulubikum wa qulubihinna to ai yanzu ga mata a kasuwa mata ustazu tana zuwa dubai tana zuwa china ga zuwa umra ba adadi kuma mata shehi ce tunda yanzu abin da za ba za ku ji wannan magana ba tun maganar da za a gaya muku babu ran kuna kallon malaman ku wanda suke wannan abin din sai ya sa su kuke bi ba Allah kuke bi ba amma Allah kake bi to wannan aya ta ishe ka sai dai ka san ya za a yi in duk abin ya fassara ya za a yi to kai ka tsira da kai da masu kawai sabon jama'a ka kala su kawai وما كان لكم أن تؤتوا رسول الله bai kamata ba gare ku ku cutar da manzon Allah ku ce ku gane musu mata ku gane masa matan shi ku shiga gidansu kaza kaza ku je ku zauna ku dinga jira har ku zauna kuna zuwa za ku je wajen wance ta gaya muku kaza za ku je wajen wance ta gaya muku kaza wala an a zuwa azwajahu bai halatta ku auri matansa min ba'adihi abadan إن ذلكم ولن تنكو كان عند الله عظيما ببقى كان عليه أولين الله إن تبدو شيئا أو تخفوه أوه أوه أوه إن كن بين abu ko kuka koye shi a zuciyarku ba inna Allah kana bi kulli shay'in alim Allah masani ne da dukkan gobe duk da ka kai da zurfin ciki to shi Allah ya wuce ciki zuciyar ya san abin da ke ciki ya ce wana da zurfin ciki ya iya koyewa wannan koyi maga da shi kaza in an yi kaza da shi ta zurfin ciki to ba magana da zai shi ya san zuciyar nan za mu tsaya in ba da hankali sai a ce ai gobe an gama wannan ayan ita ma nan za a tsaya sai ta wannan an tsaya a nan na zan fara karɓar haƙoƙi na da aka kwakwace zan fara gobe ai karatu sai gobe za ka tambaya ku tambara a lokacin ko nan ba lokaci ba to dama za ku kale da yafi a samu abu a kai rubutu ke ganin to kai kadai eh? me yake <laughs> ya fi ma ana je maka labari na gaba kallon gaba ɗaya ya koma sama waye ɗauki waye ya ɗauki wa sai bai san giban ba ka san shafin? akwai shafin a masallaci to wannan shafin na masallaci ne cikin sassa nan to shi ne ya samu giwa ya dauka ko ya ci giwa sama wasan yara ta a giwa sosai ta san ku da aiki gobe wanda a tsaya a yi Allah kai mu gobe bayani alhamdulillah ya rabbi lalabi الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اللهم صل محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى اللهم أغننا بالعلم وكيلنا وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوجينا رب ارحمهم كما ربنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب